Shugaban ƙasar ta Nijar da ke cikin na farko-farko a jerin shugabannin ƙasashen da suka aike wa shugaba Buhari saƙon taya murnar galabar da ya samu a zaben Asabar ɗin da ta shige, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa, Ina farin ciki da hukumomin kula da harkar zaben Najeriya suka bayyana sakamakon zaben da ya gudana a ranar 23 ga watan Fabrairu, wanda ya bai wa shugaba Buhari nasarar lashe zaɓe a karo na biyu, don ganin ya ci gaba da shugabancin Najeriya. abinda a fili yake nunin an samu ci gaban demokaradiyya a wannan yanki. Isu Muhammadu a ci gaban wannan wasiƙa da a ɗaya gefe aka gabatar da ita a kafafe mallakar gwamnatin Nijar ya jinjina wa al'ummar Najeriya saboda halin dattakon da ya ce sun gwada a yayin wannan zaɓe, sannan ya yaba wa hukumar zaɓen ƙasar, wacce ya ce cikin ƙwarewa ta tafiyar da tsare-tsaren zaɓen da masu sa ido suka kira sahihi. wanda ya gudana cikin yanayin haske da adalci. Shugaban ya ce al'ummar Nijar na mai alfahari da nasarar ta Muhammadu Buhari, saboda cewarsa al'amari ne da ke ƙara ƙarfafa ayyukan haɗin gwiwar da ƙasashen biyu suka sa gaba, waɗanda ke hangen ƙara danƙon zumunci da ƙarfafa zaman lafiya da tsaro a baki ɗayan wannan yanki. A ƙarshe shugaba Isuhu ya ƙara jaddadawa shugaba Buhari cewa a shirye yake su ci gaba da aiki tare domin tunkarar dukkan wani ƙalubalen da ke gaban Nishar da Najeriya da ma baki ɗayan yankin Afirka ta yamma. Dama dai tun a yayin yakin zaben ƙasar ta Najeriya alamomi ke nuna cewa ra'ayin mahukuntan Nijar ya fi karkata ga ɗan takarar APC Muhammadu Buhari. bayan da aka hango gwamnan maraɗi da na zandar a wurin gangamin da jam'iyyar mai mulkin Najeriya ta gudanar a Kano. Kafin daga bisani a soma jin wata waƙar da ƙungiyar albishir ta Nijar ta rerawa ɗan takarar Buhari da nufin farfagandun zaɓe. A shekarar 2015 jamhuriyar Nijar ce ƙasar da Muhammadu Buhari ya zaɓa don ƙaddamar da ziyarce-ziyarcensa zuwa waje a matsayinsa na shugaban tarayyar Najeriya. Lamarin da ake alakantawa da ɗan uwantakar da ke tsakanin waɗannan ƙasashe biyu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.